daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, 41 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar biyu Afrik da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato takwas da rabi agogon ghana karfe uku da rabi na yamma kenan a nan washington dc to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an kamfanonin samar da wutar lantarki a najeriya sun ce ana ci gaba da kokarin shawo kan matsalar da ta haddasa katsewar wutar lantarki a duk faɗin ƙasar a farkon makon nan bayan da wata wuta ta tashi a hanyar bututun iskar gas da suka dangana zuwa lagos ana aiki a kan wannan din ina gani da nan ba da jima ba za a kawo kan matsalan din don wannan burutan din da suka samu matsala ba a samu iskar gasa yadda za a yi shi ne matsalan da aka samu. Da fatan za a mana afuwar wannan kutse to kamar kowace ranar Juma'a yau filiya buɗe ke ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke cinku tuwa kwarya lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar sannan muna ɗauke da labaran wasanni amma da farko ga labaran duniya masauraro assalamu alaikum magoya bayan gwamnatin iran sun gudanar da wani gagarumin gangami a yau juma'a a faɗin iran yayin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ke shirye-shiryen kiran taron gaggawa domin tattaunawa akan zaman ɗarɗarɗin dubban masu goyon bayan ne suka gudanar da gangamin kwana uku a jere a wurare da dama a cikin tehran da sauran birane bayan babban limamin ya buƙaci hukumomin ƙasar da su ɗauki matakin kwakwara akan waɗanda suke da hannu wajen tada zaune tsaye da aka kwashe mako guda ana gudanar da gangamin ƙin jinin gwamnati wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 22 da kuma kama dubbai a sauran wurare jami'an iran sun ce wannan shirin hukumar leƙen asirin amurka ta cia ne tare da isra'ila da kuma saudi arabia waɗanda su ne suke da alhakin barkewa da tashe-tashen hankula kan makwabtan ƙasar tun daga nasarar da donald trump ya yi ta zaɓe babban malami ahmad khatami ya faɗa wa masu ibada a jami'ar Tehran cewa ya kamata a ɗauki ƙwaƙwaran mataki akan waɗannan Iraniyawa waɗanda masu goyon bayan Amurka suka yaudara, kamar yadda addinin Islama ya tanada. koriya ta arewa ta amince da tayin koriya ta kudu na yin wata gagarumar tattaunawa a ranar talata mai zuwa wato ranar tara ga watan janairu a ƙauyen sasantawa na pomunjom tsakanin wata babbar ganuwa da ta raba ƙasashen biyu da ba a gudanar da ayyukan soji maaikata haɗin kai ta koriya ta kudu ta bayyana hakan ne a safiyar yau juma'a cewa koriya ta arewa ta aiko da saƙon da ke cewa za ta yi na'am da tayin na haɗuwa akan iyakar ƙauyen don tattaunawa kan magana shirye-shiryen wasan olympics da kuma yadda za a inganta dangantaka tsakanin kasashen biyu mai magana da yawun ma'aikatar ta haɗin kai ta kore ta kudu ya bayyana wa manema labarai cewa ana kyautata san kasashen biyu za su yi amfani da hanyar sadarwa da aka sake buɗewa tsakanin kasashen biyu wajen ayyana waɗanda za su wakilce su a mako mai kamawa sadarwar ta koreya ta arewa a yau juma'a ta zo ne jim kaɗan bayan da amurka da koreya ta kudu suka amince da dakatar da atisayen haɗakar soji har sai an kammala gasar kakar wasannin sanyi na olympics a wata mai zuwa labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc saudi arabia ta ce ta tara makami mai linzami samfurin ballistic a kusa da iyakar kasar da yemen kafar yada labarai ta kasar ta bada rahoton shirin kariya sararin samaniya na saudi arabia ya harbo makami mai linzami a sararin samaniya kudu maso yammacin lardin najran a kwanakin baya 'yan tawayan shi'a na yamin waɗanda aka fi sani da sunan hufi sun auna makamai masu linzami a kan saudi arabia saudi arabia ta zargi iran da laifin mara wa 'yan hufi baya 'yan tawayen na houthi sun kwace sana'a babban birnin yemen a shekarar 2014 wanda ya tilasta wa shugaban kasar da kasashen duniya suka aminta da shi abdurrabbu mansur hadi yin gudun hijira zuwa saudi arabia na wucin gadi dakarun da saudi arabia ke jagoranta sun mai da martani a watan maris na shekarar 2015 ta hanyar kai hare-hare da jiragen saman yaƙi akan 'yan houthi a madadin gwamnatin hadi hare-haren ya kashe dubban fararen hula game da lalata unguwanni ciki har da asibitoci wata ƙungiyar tallafawa yara mai suna save the children ta yi gargaɗin cewa jariran rohingya da aka haifa a sansanoni 'yan gudun hijira da kuma matsugunan wucin gadi a wannan shekara daga ranar da aka haife su suna fuskantar ƙarin barazanar kamuwa da rashin lafiya da fuskantar matsalar rashin isasshen kayayyakin abinci mai gina jiki saboda haka idan hakan ta zo da kara kwana mai yiwa za su mutu kafin su cika shekaru biyar biyar rachel cummins mai baiwa ƙungiyar save the children shawara akan harkokin kiwon lafiya ta faɗa a yau juma'a cewa sansanin na fuskantar mummunar rashin tsafta wanda yake haifar da yaduwar cututtuka irin su ciwon makarau da kyanda da kuma kwalara wannan ba waje ne na haihuwar jarirai ba wannan yanayi da yara za su zauna a ciki hakika abin tausayi ne in ji cummins ƙungiyar bada agaji ta ce fiye da jariran rohingya 48,000 ke ake zaton za a haifa a bangladesh a wannan shekara a watan da gabata binciken da ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta unicef ta yi ya nuna cewa kusan kashi 25 cikin 100 na yaran da ke ƙasa da shekaru biyar a sansanin da ke cox bazar a bangladesh suna fama da ciwon yunwa kuma kusan rabin yaran na fama da cutar sikila wato sikisil a turance kashi 40 cikin 100 na yaran na fama da gudawa haka kuma a kashi 60 cikin 100 na fama da ciwon huhu mai muni labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya jami'an kamfanonin samar da wutar lantarki sun ce ana ci gaba da kokarin shawo kan matsalar da ta haddasa katsewa wutar lantarki a duk faɗin ƙasar, wato a farkon makon nan kenan. Bayan da wata wuta ta tashi a hanyar bututun iskar gas ɗin da suka dangana zuwa Legas da ke kusa da yankin Okada na kudancin jihar Edo. Ko da yake an yi nasarar maido da wutar lantarkin a wani mataki na wucin gadi, amma har yanzu ba a kammala gyaran ba a cewar jami'an. aliyu hassan ardo jami'in hulɗa ne da jama'a na kamfanin samar da wutar lantarki a shiyar yola da ta kunshi jihohin adamawa borno yobe da kuma taraba ya kuma yi wa wakilinmu ibrahim abdulaziz Karin haske ta wayar tarho kan gyaran da ake yi amma ya fara ne da bayani kan yadda wutar ta katse da farko Eh to an samu matsala eh, na eh, bututan eh, iskar gas nan na ta wajajen Lagos nan. Wato matsalan din an samu matsalan na pipe na wannan wannan bututan na iskar gas nan wanda yake samar da wutar lantarki na wanda inda ake samar da wutar lantarki na iskar gas din nan. ina jin matsalan mai din nan da ya sa an samu tanka wannan eh, burtan iskar gas din. To ma iya cewa matsalar mai ma ka iya shafan wannan matsala? Eh ba wai matsalan mai din ne ya shafi wannan matsala din ba amma dai wato eh, wannan gudunar iskar gas nan ne aka samu eh, eh, matsala da su ba a samu gas yadda za a samar da wutar lantarki shine matsalan da aka samu sai ya zama to wutan din ya ragu amma ana aiki akan wannan din ina gani da nan ba da jima ba za a shawo kan matsalan din don wannan gudunar din suka samu matsala ba a samu iskar gas yadda za a yi ne matsan da aka samu. To wata aya wannan abin ya shafi duk ƙasa domin baya ga eh. yankin na Lagos har wuraren irin yankin da kuke nan ma akwai wannan matsala na karancin wuta. Eh dama da yake eh, wutan da ake sama da eh, shi a Najeriya dama kashi biyu ne. Wanda ake sama da shi da ruwa wato wanda ake kira hydro. Akwai kuma wanda ake samar da shi da amfani da iskar gas. To da zarar an samu tangar da matsalan da ake samu da eh, wannan na Niger Delta ne suke fasa wannan bututan na iskar gas din so tashoshin samar da wutar lantarki ba su samu iskar gas ne to amma yanzu matsalan mai da aka samu eh, ne ake bayani cewa eh, da ake amfani da shi na tura mai aka samu tangarda wannan din sai ya shafi wannan burutun na iskar gas din shine ba a samu eh, samar da iskar gas wanda zai iya samar da wutar lantarki ingantacce to shine matsalan da aka samu wutar din sai ya ragu cewa wannan ka yasa yan Najeriya su tunanin kan cewa za a iya koma yar gidan jiya Eto eh, mu dai muna fatan cewa ba za a koma eh, gidan jiya ba eh, da yake gwamnati suna ɗaukan matakan da a tabbatar da cewa waɗannan matsala ɗin an samu an jawo kan wannan matsala ɗin da ya shafi wannan bututun iskar gas ɗin. Kuma da yake suna tattaunawa da sagarin Niger da ɗin da yanzu dan wutan da ake samu na watanni da suka wuce ɗin na gaba ɗaya dama da yake ba a samu matsala ba da sagarun Niger Delta ba su taɓa na iskar gas ba so wannan hydro din kuma ana iya kokari ana tabbatar da cewa eh, an yi gera eh, suna sama da wuta ya gurguro yadda dama aka kafa su su ba da wutan lantarki Aliyu Hassan Arda kenan jami'in hulɗa da jama'a na kamfanin samar da wutar lantarki a shirya wato shiyar Yola. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo nan na cewa karfe hudu na yamma ne saura minti 19 kafin mu buɗe layukan mu a ci gaba da shakatawa da wannan waka. ƙasa na gari da haɗin kai ya fake eh. sunan mai wallafa si da abba ya kalla nake eh. na gode rabbana da ya ni ɗan kishi nake mai kauna a dunkule mun gane don Allah mu girmama juna. Ina kuke ‘yan uwa na ku saurara yau Zambiya, eh. waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya. so juna mu zauna lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna kira ga masu mafarki wai araba suke eh. sun manta sun siya in tana hada aishara take

Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. tuma da laya mu na farko ya fito ne daga jihar kaduna wane ne kan layi assalamu alaikum amin wa alaikum salam a na sa'adu mai kemis daga kusa a nan cikin birnin zaria jihar kaduna najeriya yawa to muna jin ka malam sa'ad a wannan rana ta juma'a ta mubarak ina mai kara kira ne ga gwamnatin tarayyar najeriya musamman shugaban kasa muhammadu buhari mm. da ya matsa kaimi musamman a game da batun wahalhalu da ake sha na man fetur din nan hmm. wajen ganin cewa an ɗauki kyawun mataki yadda ya dace duk da cewa shugabannin yan kasuwan da lalaman nan sun nuna cewa sun sassauto amma gaskiya talaka bai fara gani a ƙasa ba kuma ko an shirya hakan nan in ba ce da sabo da lungu ana ɗaukan matakai ba to gaskiya abin ba zai mana inda muke tunani ba to madalla mun gode malam sa'ad daga kaduna muna kuma jihar ta kaduna har yanzu wani ne kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malam mahmud Lalo barka da kokari barka da aiki. Wa alaikum salam wa rahmatullahi barka da wannan yammaci Alhaji. Alhaji Musan Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Madalla muna jin ka Alhaji. To alhamdulillah idan muka ɗauki abubuwa ne abubuwan da yake so ɗaya jinjina ga shugaban karamar hukumar dankuwa sagu honorable sahabu shindi wannan bawan Allah ya kokari kwarai da gaske wajen gyara musu bohol bohol a wannan karamar hukuma da kuma ɗaukan malaman makarantu da ya maimakon wasu suna koran malamai amma shi ya kokari ya ɗauki malamai kusan mutum talatin kaga karamar hukuma wannan ba karamin abin a jinjina mai bane to da haka wannan rabu neman Sahabi Shindi muna godiya da irin wannan gudunmawa da kake kuma muna kira ga 'yan karamar hukumar dankuwa sagu ki kokari su ba su goyon baya ɗari bisa ɗari domin ya ciyar da wannan karamar kuba gaba ne maka fatan alkhairi mamun lalo na ra'ayi kenan alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya na goji barka da sabon shekara. to madalla ne da godiya alhaji musa bari mu tsallaka zuwa can kudu masu yammacin najeriya a jihar ondo wani ne kan layi. Salisu Nuhu hudan Birni. Yawato. Da Balokar Gamis on the set. To muna jin kamalin Salisu. eh abin da nake so da Allah ne Buhari zan ba shawara janar Muhammadu Buhari a kan mm. shugabancin shi da akwai waɗansu baran kurbi a mm. cikin gwamnatin nan ta nashi don Allah ya rika dubawa domin talakawa mun so muke idan 2019 ya zo da Allah da annabi ya zarce don haka da Allah ya rika dubawa da kyau yadda zai fitta baran gurbi a cikin mulkinsa don Allah da annabi ya duba ya duba da kyau kuma ya rika sauraron mu na sauraron rediyo sosai don yana kan jin mu irin mu mu talakawa. salisu kenan daga jihar ondo bari mu je eh, sokoto to madalla mun gode bari mu je sokoto wani ne kan layi kana magana da murtala dan da da illela yawa to murtala muna jin ka eh hello muna jin ka malam murtala no yau ni gaskiya ra'ayi na game da mahukuntan Najeriya ne hmm. ina son su ji tsoron Allah su diba ira halin da talaka yake ciki. Hmm. Muna jin kamalan mutala. Kuma ina ma 'yan uwa barka da sabon shekara. To muna godiya kwarai da gaske a Malam Murtala daga Sokoto bari mu je Lokoja. Wane ne kan layi? Hello na Lokoja kana tare da mu? To kamar layin nashi ya tsinke lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alama kari wato plus kenan a farko sai a jero waɗannan lambobi bari mu je jihar adamawa wani ne kallai ishaku direban bol a nubi jihar adamawa yabo muna jin ka ishaku ina ba baba buhari shawara don allah ya ɗauki matakai akan wannan dillalan man fetur na najeriya suna masa zagon ƙasa ne don su fata shi a idon jama'a a duniya Mm. don yana kokari mun san yana kokari amma waɗannan kokarin su gaba ɗaya ba sa tare da talaka suna so su yi abun da suka saba yi ne kullum su samu kuɗi mun ko mu sha wahala mu talakawa a ƙasa malam na shine sako na ga shugaban ƙasa Allah ya ba mu lafiya amin mun gode shaku daga adamawa bari mu tsallaka makwabcin najeriya wato jamhuriyar nijar wane ne kan layi assalamu alaikum suna na ɗaya ya amin wa alaikum assalam to muna jin ka da yau eh. Eh, daga dogon duki karamin hukumar keshe ni dai na sako na ina kira ne ga duk iyalin duk jikokin kalle ina musu gaisuwar ta'aziyya da rasuwar da rasuwar tayar aliyu allah ya ji kanshi allah shi mishi gafara to sai mu ce amin malam ɗaya da fatan waɗanda ka mika wannan sako zuwa gare su sun ji bari mu koma najeriya jihar kaduna wane ne akan layi To asalamu alaikum kana tare da Musa da garin Kwangila memba kungiyar Taska. Yawwa to muna jin ka. Yawwa fata alheri a gare ka wato ni roko na wurin mai girma shugaban kasa shine dan girma hmm. Allah mai girma shugaban kasa na san kana sauraron wannan kafa mai albarka ta murya Amerika ka taimaka ka sa ido a cikin yadda ake hada-hadan man fetur man fetur ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lita talatin saboda Allah abu ya kakkaru saboda Allah mai girma shugaban kasa ka taimaka dan girman Allah yadda amma ya faɗa a jawabin sa da yi a jawabin a jawabin da yayi a na sabuwar shekara ya faɗi cewa za su ɗauki duk matakan da suka dace wajen ganin an gano waɗanda suke da hannu. Abin ya ƙi ci ya ƙi cinyewa ne sai 'yan bumburutun gashi nan suna ta tafka mutane tsadan mai a taimaka mana sannan kuma roƙo na wurin mai girma shugaba gwamna na dan Allah gari na na kwangila muna fama da matsalar ruwa a taimaka don girma Allah mu rika samun ruwan sha daga Musa Kwangila memba kungiyar taska a tashi lafiya. Mun gode Malam Musa daga Kaduna bari mu je can arewa maso gabashin Najeriya jihar Borno Maiduguri wani ne kan layi? Ni ne Abdulkadir Ali mai kemis a Gomari Ghana Kwastin. Yawa muna jin ka Abdulkadir. Wallahi mu dai damuwan namu gashi yanzu an sa mana kofi wallahi kullum karfe takwas ya yi wai sai karfe shida na yamma kuma ba mu san dalilan ba wallahi gashi nan muna cikin gida kuma yanzu gashi abin neman tara da koba gashi yanzu abin ya gagare mu ne amma mala abdulkadir hukumomin tsaro sun ce sun yi hakan ne domin su auna yanayin tsaro a jihar ta borno kuma wannan mataki na wucin gadi ne za a cire shi nan gaba to to mashallah mun gode Allah ya sa ku tashi lafiya mashallah amin su mun gode kwarai mala abdulkadir daga maiduguri jihar borno bari mu je makwabciyar maidugurin wato wato arewa maso gabashin najeriya a bauchi kenan har ila yau wane ne kan layi assalamu alaikum na ayuba garba imam daga katin madaki a jihar bauchi yawa to muna jin ka malam ayuba yawa to ra'ayina na yau da Allah ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma gwamnonin jihohi mm. su taimake mu a wannan damina na shekara 2018 su yi kokari su sama mana taki da wuri kafin ruwan sama ya faɗo da kuma maganin feshi muna so mu fara noma ne wannan shekara takinmu da maganin feshinmu yana hannunmu da Allah su iya kokari su samar mana da taki da maganin feshi kafin ruwan sama ya faɗo saboda 'yan Najeriya da yawa muna bukata mu yi noman nan amma ruwan sama in ya faɗo taki da maganin feshi baya hannunmu sai a samu dan matsala to muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da gwamnoni su taimaka mana da taki don Allah kafin ruwa ya fado. To da fatan zai ji Malam Ayyuba daga Bauchi bari mu je jihar Kaduna kuma har ila yau. Wane ne akan layi? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sunana Abubakar da aka fi da suna Malam nan cikin kare. Da karamar hukumar Kubo a nan jihar Kaduna. To muna jin ka Malam Abubakar. yawa ina kira da ainihin shugaban kasa dan Allah muna so da Allah ya taimaka mana ya ma ainihin gwamnan magana muna da gonakai na gado to gaskiya gwamna ina ina kokari ya karba ya sayar ma gwate mu kuma gaskiya tsakanin ga Allah ba mu san halin da mu shiga mutanen mazaban kare gaskiya idan gwamna ya karbi wannan gonakai ya sayar ma gwate za mu shiga wani hali a mazaban kare shine nake so dan Allah shugaban kasa ya taka ma gwamna birki akan wannan abu mun mun ya ki kula mu akan wannan ya ce ba fashi akan wannan aiki ina roƙon girma shugaban kasa dan Allah shigo lamarin ya taimaki mutanen kare mazaban kare to mun gode malam abubakar daga kaduna sai kaduna har ila yau dai muke da mai kira wani da kan layi barka da la'asariya yawa barka dai malam murtala to suna na murtala yana kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya yawa muna jin to a mamun lalo kaga fa siyasa an fara buga ganganta ko da alama dai to kuma mun yi mamaki duk da dai muna ma mai girma shugaban kasa ban gajiya da ya zo garin gasa. kuma mu talaka mun yi dandazo hanyar da ya taba shigowa ko ya saba shigowa neman ƙuri'a ta hanyar zai biyo sai kawai muka ji dai kuma labarin da ya bi ta sabon hanya ne da mun so bi hanyar garin riga sai ga har yanzu dai hanyar da ya taba binta din nan dai har yanzu ba a gama gyaran ta ba duk da dai su ba su ja suna ta kokarin za su gyara amma muna fata zai zo ya bi ta hanyar da muka ya saba shigowa mu gan shi mu ji daɗi mu ci gaba da masa addu'a fatan za a tashi lafiya mun gode malam murtala bari mu je nasarawa wane ne kan layi Kana magana da Dogo Solomon Malafa na Uwale dan garkida mazaunin Nasarawa. Muna jin ka Dogo Solomon. Na ce, ni ma korafin nan a kan ku ne yanzu. Kullum idan muka yi kira sai ku ki ɗauka, amma mutanen Kaduna suna kira kuna ɗaukawa kullum. A ba haka ne Malam Dogo Solomon, wato al'amarin na na'ura ne in kun bugo. Musan garo kullum. Eh, tsaya na maka bayani mana. al'amari ne na eh. na'uran waya idan kiran suka shigo daga sassan najeriya ko ma daga sassan duniya ita na'ura ce take zaben lambar da za ta shigo a ɗauka ba mu ne muke zaɓa ba yawa mun gode ba mu da iko kan wanda za mu zaɓa mun gode malam solomon to mun gode karshen ma ɗaukan wayoyin naku kenan domin an ɗaga mana hannu muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira suka ba da gudunmawarsu. su yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. kasancewa irin ƙiƙiƙaƙen da ƙungiyar ƙwallon kafa na nahiyar afirka take yi kaf da ƙasar kamaru akan karɓar bakuncin gasar cin kofin ƙwallon kafa nahiyar afirka na shekarar tara. shugaban ƙasar mustabiya cikin jawabinsa da ya yi wa al'umman ƙasar na shiga shekarar takwas ya tabbatarwa 'yan ƙasar da cewa a shirye ƙasar kamaru take ta karɓi bakuncin gasar. Notre Ina tabbatar muku da cewa za mu haɗa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa nahiyar Afirka a shekara mai zuwa. wani ne yasa na hira da Umar Inuwa a matsayinsa na malamin ƙwallon ƙafa a ƙasar Kamaru. Koya wani hange yake yi akan bayan da shugaban ƙasar ya yi na cewar ƙasa za ta karɓi bakuncin gasan ƙwallon ƙafar kuwa? Eh, eh shi sha'anin zancen zancen kwallon kafa da za na na afirka wanda za a yi a kamarun nan idan dai ka duba ga abin da isa kamaru ana tsammanin za ta iya haɗawa a yi wasan sabila da aini manya-manyan ayyuka wanda suke aikin eh, manya-manyan teren sun ba da baki cewa da su gama aiki daga nan zuwa wata goma sha uku to mu kuma abin da ya shaura shauran wata goma sha shida domin an za a yi to ana tsammanin cewa su waɗannan sun kwarai ba yau suka so mu aikin eh, filin kwallon kafa ba sun yi a garuruka da yawa to shi sa waɗansu ne suna ana zama ana ta tsoro da wani abin nan ba da yake mu an san halin 'yan kamaru ana bacci da yawa to wannan karon shi mai gida ya tsaya kai da fata ya ce kamaru za ta yi to amma idan ka duba ka ga abin da ma'aikata suke faɗa ƙwararrun da suke aiki sun ce da shauran wokaci ba wani abin da zai hana cewa ba su gama aikin wannan teren ba to shi sa muna tsammanin kamaru za ta hada wannan wasa mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru ta yanzu kuma ga labarai a takaice. ga takaitattun labaran magoya bayan gwamnatin iran sun gudanar da wani gagarumin gangami a yau juma'a a fadin iran yayin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ke shirye-shiryen kiran taron gaggawa domin tattaunawa akan zamar ɗarɗarɗin daban masu goyon baya ne suka gudanar da daban masu goyon bayan gwamnati ne suka gudanar da gangamin kwana uku a jere a wurare da dama a cikin Tehran da sauran biranen babban birnin a babban limamin ya buƙaci hukumomin ƙasar da su ɗauki mataki kwakwara akan waɗanda suke da hannu wajen tada zaune tsaye da aka kwashe mako guda ana gudanar da gangamin ƙin jinin gwamnati wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 22 da kuma kama dubbai a sauran wurare jami'an iran sun ce wannan shirin hukumar leƙen asirin amurka ta cia ne tare da isra'ila da kuma saudi arabia waɗanda su ne suke da alhakin barkewar tashe-tashen hankula kan makwabtan ƙasar tun daga nasarar da donald trump ya yi ta zaɓe koriya ta arewa ta amince da ta yin koriya ta kudu na gagarumar tattaunawa a ranar talata mai zuwa ranar tara ga watan janairu a ƙauyen sasantawa na panmunjom tsakanin wata babbar ganuwa da ta raba ƙasashen biyu da ba a gudanar da ayyukan soji Ma'aikatar haɗa kai ta Kore ta Kudu ta bayyana haka ne a safiyar yau Juma'a, a cewa Kore ta Arewa ta aiko da saƙon da ke cewa za ta yi na'am da ta yi na haɗa na haɗuwa akan iyakar ƙawayen don tattauna maganar shirye-shiryen wasan Olympics da kuma yadda za a inganta dangantaka tsakanin ƙasashen guda biyu. Mai magana da yawon ma'aikatar ta haɗin kai ta Koriya ta Kudu ya bayyana wa manema labarai cewa ana kyautata zaton ƙasashen biyu za su yi amfani da hanyar sadarwar da aka sake budewa a tsakanin kasashen biyu wajen ayyana waɗanda za su wakilce su a sati mai kamawa. Saudi Arabia ta ce ta tara makami mai linzami samfurin ballistic a kusa da iyakar kasar da Yemen. Kafar yada labarai ta kasar ta bada rahoton shirin kariya ta sararin samaniya na Saudi ya harbo makami mai linzami a sararin samaniya kudu maso yammacin lardin Najran. a kwanakin baya 'yan tawayen shi'a na yemen waɗanda aka fi sani da suna huti sun auna makamai masu linzami akan saudi arabia saudi arabia ta zargi iran da laifin marawa 'yan huti baya masu haro da aka makawo karshen shirin namu baki ɗaya a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan na safe agogon Ghana. kada manta idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com in za madadin shi nazir ahmad hausawa da ya tani gabatar da shirin da kuma jule lathis gresham da ta haɗa shi shirin baki ɗansa sai injiniyan mu rob mclean mahmud lalo ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc da fatan za a hutun ƙarshen bako lafiya salamu alaikum